karon farko tun bayan komo da gwamnan jihar Taraba dan Babasun ta gida mukaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar ya yi wa al'umman jihar jawabi inda ya gode musu da haɗin kan zaman lafiya da aka samu a yayin dambarwar siyasa jihar. To alhamdulillah na muna godiya ga Allah mai girma mai komai da ya sake haɗa muna yau wato muna farin ciki da dawa mai gidanmu kuma muna goda 'yan Taraba 'yan jihar nan tamu da suka nuna mishi soyayya kowa da kowa ya je tare shi kuma aka kai shi gida kuma muna sake godiya kuma ya tafi daidai ba wani tashin hankali ba wani tsangwama muna goda jama'a kuma muna fatan za mu ci gaba da zama lafiya da juna mu haka. Aka ita ma a zanta wata da mura Amurka war gidan gwamnan jihar Mrs. Hawasun ta yi ta fa bayyana cewa gwamnan ya warke kuma ya zo ne don ya ci gaba da mulki. Jin sauki shine babban dalili da ya sa muka dawo wato ya gama abin nan yana asibiti daman kuma ya ji sauki to rehabilitation yake yi ba wai ana mishi wani medical treatment an zuba ido ai za ga ikon Allah ko komai mun barwa Allah mu jira mu gani lokaci zai fada ai ko masu fada zai iya ne ko kuma wanda suka ce ba za su iya ba za a gani ai hakuri bayanai dai na nuni da cewa mukarabin gwamnan tuni suka tura wata takarda da ke kirarin cewa gwamna ne rubuta wa 'yan majalisar kuɗin jihar taraban game da koma wasu gida da zaman kama aiki tare ma da neman ɗaukan hutu na wasu watanni ko da yake a wannan talata ne 'yan majalisa za su zauna don amincewa ko kuma kin amincewa da sahihancin takardun da aka tura musu hakanan yayin da ake dakon zaman 'yan majalisar kungiyoyi da sauran jama'an gari na fa gaba tafa albarkacin bakin su game da halin da jihar suke ciki abinda muke son su yi su fito su fada mana gwamna ya dawo lafiya kalau gwamna ya wuce zuwa majalisar da kuke fara majalisa cewa na dawo lafiya na kalau ina son karbi aiki na mun muka zabi dan baba sun tai mun muke son dan babu sun dai mun ka fi kowa sun dan babu sun dai a taraba sannan kuma har yanzu an je kulle dan babu sun dai daki an ce mana yana hutun awa 73 sannan kuma an ce mana tura takardan shi shi takardan a cikin barci rubuta sunana Abubakar Abba Waziri rawan da za su iya takawa shine in ya zo a gabansu za su iya tantance ba gaskiyan labari ya murmure ya kuma samu lakwashin lafiyar da zai yi shugabanci don shugabanci ba karama abu bace yanzu dai an zura ido a ga irin wannan da za a toya a zaman majalisar a wannan talata da ke kama da mace mai ciki wanda ba san abin da za ta iya haifa ba ibrahim abdullahi zai zo sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya